Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa da hausa.com. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku Salama a shirye-shiryenmu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su a nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yame a dalilin annobar coronavirus. A cikin shirin za ku ji cewa barin wutar da dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ke ci gaba da yi wa mayakan kungiyoyin 'yan ta'adda irin su Boko Haram siyasa da dama daga cikinsu sun mika wuya ga sojoji muna doke da ƙarin bayani masu fada ji abin nan da magaram na jamhuriyar nijar na nazarin hanyoyin da za su bi domin ƙara matsakaimi ga yakar cutar corona da ta hadabi yankinsu. su kungiyar masu bukata ta musamman da ke yankin maraba a jihar nasarawa a najeriya ta koka da halin da 'ya'yanta ke ciki tun bayan da gwamnati ta kafa dokar hana yawo akwai shirin kowa bar gida da kuma sharhin jaridun Nijar amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarun duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da fatan kuma za a mani aikin gafara saboda kuskuren faɗin kwanan wata da na jiya. Ga labaran shugaban amurka donald trump ya ce waɗanda suka yi zanga-zanga ta hanyar tashin hankali a ƙasar sun aikata abin da ya kira ta'addancin cikin ƙasa yana mai shan alwashin cewa zai kawo ƙarshen abin da ya kira bore da karan ga doka a faɗin ƙasar. Trump ya ce zai yi amfani da dukkanin kayan aiki na gwamnatin tarayya na soji da na farar hula wajen da boran da kuma wasosan da ake yi da kuma dai lalata dukiyoyi da cinna musu wuta da ake yi a faɗin ƙasar tare kuma da kare 'yancin amurkawa masu mun doka da oda ciki har da masu son yin zanga-zangar lumana. jim kaɗan da fara jawabin shugaban ƙasar manema labarai da ke jira a wurin shakatawar nan na rose garden sun yi ta jin fashe-fashe masu ƙarfin gaske na barkonon tsohuwa a wajejen shakatawar nan ta lafiya inda 'yan sanda da masu zanga-zanga suka ja daga a halin da ake ciki kuma tsohon shugaban amurka barack obama ya ce ya kamata amurka wanda ke zanga-zanga kan mutuwar george floyd su yi amfani da wannan fargar da suka yi wajen cimma sahihin canji ta wajen shiga harkokin siyasa a wuraren da suke na ji wasu na nuna cewa wannan matsala ta bambancin launin fata wadda ke faruwa akai-akai musamman ma wajen shari'ar manyan laifuka na tabbatar da cewa abin da kawai zai iya sa a samu sauyi shine matakin zanga-zanga da kuma yunkuri na kai tsaye abinda obama ya faɗa kenan a wata kasidar da aka wallafa a yanar gizo jiya litini obama ya kara da cewa ta dai kafin duk wata fafutukar da ake muradi ta yi tasiri sai an saka ta cikin takamammun dokoki da cibiyoyin aiwatarwa amma kuma a tsarin demokaradiyya wannan na iya faruwa ne kawai idan muka zaɓi waɗanda suka damu da bukatunmu sakamakon gwajin gawa wanda dangin marigayi george floyd suka sa aka yi ya nuna cewa shaƙewa ce ta yi sanadin mutuwarsa a makon jiya lokacin da wani ɗan sanda a minneapolis ya sa gwiwarsa kan wuyar floyd din ya danne na tsawon mintoci da dama floyd bakar fatan amurka mai shekaru 46 ya mutu a makon jiya yayin da an kwaki hannunsa bayan danne shi din da wani dan sanda farar fata mai suna derek chauvin ya yi fitowarsa wadda aka naɗa ta bidiyo ta haifar da tashe-tashen hankula a biranen amurka da dama tuni dai aka tuhumi chauvin da laifin kisan kai a wannan al'amarin likitan dangin floyd michael baden ya ce gabanin mutuwar floyd bai fama da wata rashin lafiyar da ka iya zama sanadin mutuwarsa wannan rahoton na zuwa ne bayan da binciken wucin gadi da wani likitan karamar hukumar hinafin ya nuna cewa babu wata alamar cewa shakewa ce ta yi ajalin marigayi floyd sakamakon binciken na karamar hukuma ya nuna cewa mutuwar floyd na da nasaba da yadda 'yan sanda suka yi da shi da kuma rashin lafiya hukumomi a birnin wuhan na kasar china sun ce sun yi ma ilahirin mutanen birnin gwajin cutar covid-19 wanda hakan na ɗaya daga cikin matakan da kasar ke ɗaukawa na maido da ƙwarin gwiwar 'yan ƙasa da kuma harkokin tattalin arziki wannan gagarumin gwajin da aka yi ya nuna cewa mutane 206 ne kaɗai ke ɗauke da cutar ta covid-19 wanda kuma su ke rukunin gyauran cuta tun bayan barkewar cutar zuwa yanzu birnin ya ba da rahoton kamar mutane sama da dubu hamsin da cutar to ko me yasa hukumomin birnin suka yi gwaji ma kowa da kowa idan mutane kalila ne kawai suke dauke da cutar masu lura da al'amura na ganin an yi hakan ne saboda karfafa gwiwa wa mutane fiye ma da zama wani matakin kiwon lafiya wuhan ne dai birnin da cutar ta fara bulla a watan disamba maganin nan na remdesivir ya nuna sakamako mai fa'ida musamman ma a jikin mutanen da cutar covid-19 ba ta yi musu tsanani ba a gwajin baya-bayanan da aka yi a cewar masu ƙirƙiro maganin a jiya litini kamfanin gelis science jiya litini ya yi shelar cewa gwajin baya-bayanan da aka yi ya nuna cewa mutane da suka sha maganin a tsawon kwanaki biyar na da kashi 65 cikin 100 na yiwuwar samun sauki a cikin kwanaki goma sha ɗaya fiye da waɗanda suka sha magungunan da aka saba bayarwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta tabbatar da wata barkewar mugunyar cutar nan ta Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo. A daidai lokacin da barkewa ta farko ta fara nuna alamar kawo ƙarshe a wani taron manema labarai da ya yi a birnin Geneva jiya Litini. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce wannan sabuwar barkewar ta auku ne daura da birnin mbandaka da ke lardin equator na arewa maso yammacin kasar ma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotonnin namu a ci gaba da barin wuta da dakarun rundunar kasashen yankin tafkin chadi ke yi ga 'yan ta'addar boko haram ya sa yanzu ana ci gaba da samun 'yan ta'addar da ke saranda tare da mika wuya ga sojoji daga abuja hassan kai kaina ya aiko muna da karin bayani Rahotanni da ke fitowa daga birnin Injan Maina na nuna cewar sojojin kawancen yankin tafkin Chadi tare kuma da dakarun da ke aiki a cikin kasashen yankin na Kamaru, Chadi, Niger da Najeriya na ci gaba da samun gagarumar nasarar gaske akan 'yan ta'adda na Boko Haram da ISWAP ko a jejiyan nan ma sai da wani dan boko haram ya mika wuya tare da kai kansa ga dakarun na mnjtf ya ce ya jona boko haram ne a shekara ta 2015 sannan ya taka rawa a raharan da boko haram ta kai a arage kangarwa metele da kuma malamfatori ya ce irin farin wuta da bindigogin atalare da kuma jiragen yaƙi da dakarun na mnjtf ke masu ya rikita masu lissafi tare da rage masu ƙwarin gwiwa inda ya ce yana mata babar sai hancin wannan aƙida tasu ko a baya bayan nan ma dai sai da wasu 'yan boko haram da iswap din suka miƙa wuya tare da kai kansu ga dakarun na kasashen yankin tafkin chadi gama wasu daga cikinsu. Eh a lokacin da haka ni da gaskiya abin dama ban da sani tukuna na shiga kuma da ban da sani kuma rayuwa na ba zai tafi inda na san inda lokacin mana garin mu ba shi yasa wannan tafiyan ba zai fitar ni ba bari in samu irin manya na tukuna na ce na yi sauraron haka kaina kawai na sake fita gaskiya dai abin da na yi na fa'inta a ciki wanda na bar su a can na fata dai Allah ya kawo su lami lafiya mu zo tare da su da mutanen garin da dama muka bar su fatan abin da ne nake musu addu'a Allah ya sa su bar wannan aikin da dama muke in su fa'inta a taki dan bai da kyau su zo mu zanna tare yadda ni ma na zo na zonna ba kowa ba ya zo ya takura ni wanda da ya sa ya nufanta a zuciyarsa kan cewa zai tafi din ma ale komar da shi kwamishinan shari'a dai na jihar borno barista kaka shehu lawan na kara karfa wa yan boko haram din gwiwa da su mika wuya domin kuwa gwamnati ta yi musu tanadi abu ne wanda ya dau tsawon lokaci kusan shekara goma da 'yan kai yanzu domin ina jin tun daga alif dubu da tara zuwa yau kusan shekara goma sha ɗaya ake dosowa to abu da aka yi shi na wannan shekaru baci bacin yawa ya kamata a juya a wai ga baya a duba meye matsala me za a yi jama'a su samu zaman lafiya su ma kungiyan so wai ga baya su ga wannan abin da suke yi domin su fuskanci abin da zai ƙari al'umma kuma zai kawo zaman lumana a ƙasa to na farko gwamnatin tarayya akwai kwamitin da ta kaddamar wanda ake kiran shi operation safe corridor inda duk wanda ya aje makamin shi ana karban shi da hannu biyu domin a zo da shi a zauna a yarjejeniya kuma a da shi cikin jama'a ya zauna ba tare da an musguna masa ba to wannan kwamitin akwai wakilan gwamnatin jihar borno kuma duk abin da ake shi mai girma gwamnan borno yana goshin gaba domin ya tabbatar an samu zaman lafiya a jihar borno da kuma arewa maso gabaci da kuma yankin najeriya gaba daya to kullum kuma yana mai kira da babban murya da mutane su rungumi fuskan sulhu to abin da zan iya cewa jama'a su rungumi fuskan sulhu a ajiye makami gwamnati kuma a shirye take domin ta karbe su da hannu biyu a samu wannan abin da ya kawo ci baya wa al'umma zuwa ƙarshe an rasa rayuka ba iyaka dukiyoyi al'umma wata yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan nasara da sojin ke samu zai kai ga samar da kwanciyar hankali a wannan ziri na yankin tafkin chadin hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar nishar inda nan da magaram aka gudanar da wani taro da haɗa sarakan gargajiya da malaman addinai da masu unguwanni da mata da kuma matasa na nazarin hanyoyin da za a bi domin ƙara matsakaimi ga yakar cutar corona da ta yi kamari a yankin na damagaram an gudanar da wannan taron ne a ƙarshen jagorancin minista kuma kakakin gwamnatin nijar zakariya abdurrahman ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu tamar abari Ɗaya bayan ɗaya ministan ya gana da kowane ɓangare inda suka canja yawu tare da ɗaukan alkawuran kawo tasu gudunmuwa game da kawar da cutar gwargwadon ƙarfinsu. Mun yi aiki da gubernar da mutanen shi mun yi aiki da mutanen likita mun yi aiki da sarakan galgajiya mun yi aiki da manyan malamai nan da magara yan radio communitar da kowa da kuma za mu ci gaba da yin aiki da ma yan wanda suka kware wajen sadarwa da roƙon Allah da ikon Allah yau dai a ƙasar Nijar gaba ɗaya da magaran da kanta sai a ce mun gode ma Allah abin ya fara sauki tunda wajen kwana uku ya alhamdulillah ba mu ji ba komai da zai tada mu amma din da wannan wannan allobar tana ba a yaƙe ta ba ba ta kare ba ke kenan kan mu saki jikinmu yadda muka yi muka kokarta muka taimaka aka yi rigakafi yanzu ma za mu ƙara ƙoƙari ne wannan rigakafi. Kungiyar sarakan gargajiya ta gamsu da haɗuwar ta bakin Ahmad Tambari sarkin Abzinawa na da magaran. Abin da za mu kira ga al'umma wannan abubuwa cutar nan ta zama tabbas muna rayuwa da ita ba garin ta muke ban sama kuma ina take wannan abubuwa da aka ce a kiyaye na kiwon lahiyar wannan da suka bada a ci gaba da biyayya kuma ina kira ga barumai kamar yadda zan ya waɗi wannan masallatayya namu a ci gaba da kiyaye wannan dokoki. su ma dai masu adaidaita sahu sun ce ba za a bar su a baya ba in ji malam lallawa. ku da ya sahu gaskiya muna kokari wajen sansilasiyar bisa kan fasinjan da kuma mun biya ma mu kowa ya sa wannan fadet in ya fito aiki fasijin da ya doka ya yi wayar da kansu wannan cuta akwai ta kuma ya zama ta wannan fasijin suna aiki da shi. su kuwa masu unguwanni kokon kwambaran su suka mika na a wadata su da kayan rigakafin. kamar abin wanke hannu da ake na kohon ma'aikatu da aka ajiye ina tamanin an mance kohon bar ma kamata a ce suna da wannan sabulu inda hulɗa ce suke da mutane inda ba a ƙare ba ana ci gaba da sensibilisation wannan ni shine na nake fatan in Allah sa za a sha kowane gidan baruma he mu ƙara kwatanta yadda abin yake. Tamara Bari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. To madalla karfa a shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Kungiyar masu bukata ta musamman da ke yankin Maraba a jihar Nasarawa a Najeriya ta koka da halin da 'ya'yanta ke ciki tun bayan da gwamnati ta kafa dokar hana yawo. Ga dai karin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos. Ƙungiyar naƙasassun ta nemi gwamnati da masu hannu da shuni ne da su tallafa musu da kayan abinci da sauran bukatu. Kasancewar mafi yawan waɗanda ke da naƙasa suna dogaro ne da ɗan abin da suke samu daga ƙananan sana'o'i da suke yi da kuma taimako daga jama'a. Tun lokacin da gwamnati ta hana zirga-zirga naƙasassun suka ce sun shiga halin matsin rayuwa. Kamar yadda shugaban gamayyar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman da ke goyon bayan jam'iyyar APC a Najeriya, Yarima Suleiman Ibrahim ya mun bayani. Muna so mu ja hankalin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Nasarawa da kuma gwamnatoci na arewacin Najeriya. Wannan kullen laudan da aka ciki bisa sakamakon wannan cuta ta coronavirus ya jefa mutane masu bukata na musamman da yawa cikin matsala. Mutane na masu bukata na musamman wasu su makafin wasu su guragu ne amma ba su da amnar kuma gwamnati ta ta rufe su a gida. Har yanzu maganar da ke son gama nuna cewa mutane masu bukata na musamman ba samu wannan tallafin ba. Kuma abin da kai da bakin ciki mu mu wasa sa mu muka dinga zuwa muna zagawa jihohi talatin da shida muna ga mutane masu bukata na musamman su zo su zaɓi gwamnatin jami'ar apc za a share musu hawaye za a kawo karshen barace barace amma har yanzu na ga muke mun zama makarata mun zama mayaudara a gudun wayannan mutane. amma kaman me kuke bukata a baku. kamar yadda ake ce ana ba da tallafi na naira dubu ashirin ashirin ana ba da tallafi na abinci a zo a duba mutane da suke cikin halin hawa layi. shi ma sarkin makafin maraba suleimanu ahmadu ya ce su na kasassun da ke yankin maraba da kewaye suna zaton ma an manta da su ne. gaskiya tun da aka sa a takunkumin na mu har yanzu ba mu ga komai da ta fuskar gwamnati ba an manta da mu ne a tuna musu dan mun gana ba yan uwanmu na gurare daban-daban tallafi kuma sannan ga da iyalai akwai jama'ar mu da dama wanda gaskiya sun fara artaba da gidajen wayan da gwamnati saboda kuɗaɗen su ya ƙare wasu ana son a ɗaga su. Mu kanmu muna da filin wanda muna son mu ɗan gina wasu ƴan uwan mu ɗin daga gidan wayannan mu ɗaɗɗaga su ɗan samu gurin zama amma ba mu da halin gina kin ga duk yana daga cikin ƙorafe-ƙorafen bangare guda kuwa kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru ta ce gwamnati ta rarraba kayayyakin tallafi a kananan hukumomi goma sha uku na jihar. Local government goma sha uku din nan wakilin su gabaki ɗaya wato sun wakilci sauran yan uwan nasu don ba zai yi a ce duka gabaki daya suka zo ganawa da mai girma gwamnan Nasarawa ba kuma sun tabbatar an kawo musu kaya amma tun da kin ce haka to ba laifi tana da kyau za mu bi kafa maganan mu ji maganan daga ina take kuma me ya faru. amma tabbas na shaida sun zo sun yi godiya an mm. ba da kayan an kai musu duk local government goma sha uku nan. kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar nasarawa kenan hajiya halima jabiru zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. to za mu sake koma a jamhuriyar nijar inda ministan da ke kula da noma albada abuba ya bayyana a gaban 'yan majalisar dokokin kasar wanda ya bayyana wa 'yan majalisar irin tanade-tanaden da gwamnatin kasar ta yi wa manoma domin tunkarar damuna bana dan majalisar dokoki hamma asa wanda ya buƙaci ministan ya bayyana a gaban majalisar dokokin ya bayyana wa abokin aikin musulun mummuni barma gamsuwarsa da bayanan na minista amma ya ce duk da haka za su sa ido mun hakikance da cewa babban arziki na ƙasar nijar yau shine noma kenan tunda akwai minista wanda yake kula da ma'aikatan da suke kula da waɗannan aiki ya kamata kenan a taimako matalakawa da waɗannan kaya su zan suna samun su a wuraren da suke zamne kamar cikin komin kamar cikin mayan garuruwa kamar cikin eh, duka dai inda ya dace da su same su da gaugawa a samu a taimaka saboda mun haƙiƙance da cewa tsarkakakken iri takin zamani da kayan noma ƙananan waɗanda za a amfani da su suna ƙara amfanin gona mutum yana kamar dame dari watakila in allah ya kawo ruwa shina iya dame dari biyu ko dari uku saboda mi saboda ya sa irin waɗannan kayayyakin aiki a cikinsu ne in gona ta ƙara wato umfanin nan ne za shi samu shi hidda kuɗin takin da ya saye koko irin da an ka bashi koko kayan noma waɗanda ya samu ya shigar da su saboda aikin zamani abin da ya gaya mana lalle dan majalisa ya gaya mana ya ce waɗannan kayayyaki an ne su eh, dubaye ne na eh, irin tsarkakeke na zamani da takin zamani da kaya waɗanda ya kamata a yi kusa da su ga manomi kamar wani bugun hwara ko ko wani abubuwa wanda ya zaburo kenan duka waɗannan abun an yi tadanin su har an ka kai ga zancen noman rani da noma na gargajiya wanda ake yi duka dai ya ce za a tada ni. Ka gamsu da abubuwan da shi ministan ya ce gwamnatin ta kudiri aniyar yi domin tallafa talakawa a wani lokaci na shirye-shiryen damana? To wannan amsawa da ya bada wato a ƙasa za mu gani saboda kamar yadda muka ce muku ko muna nan ma majalisa ko muna nan ya mai muna da rahu waɗanda za mu kiran su su ba mu bayani shin abin nan da an kace ce an yi tada ni ne an yi shi an bada shi. To madalla yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro ya shirya domin kama

Ga gida ya bar shi jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni abdulaziz adali toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirar mu da malam idi na asalin ƙasar Nijar. mazaunin jihar north carolina da ke na amurka to wani kira gare ga 'yan adawa da 'yan fararen hula da su ma suke mai akan shugabancin shugaban muhammadu isu ni abin da na gane ga 'yan fararen hula eh, lalle suna suna nasa aiki na 'yan fararen hula amma akwai wani abu da ake cewa kamar suna yin abin kamar abin da shugaban kasa ya kamata ya yi su suke ciyayi tilas fashe. a shi ku a cikin wannan tahiyar babu zancen tilas me yasa na faɗa ka kamar kaga wannan zancen abin cin kuɗin da aka yi ai shugaban ƙasa shi ya nazari ya sa aka yi bincike ko mhm. da aka yi bincike a aka kawo mashi takarda an ƙare bincike an ajiye mashi ko to ai shi zai zai dauki mataki ya abin da ya kamata ya yi ko shine zai gani menene ya kamata ya yi hudi wa mutane me amma su yan hula hula su ne suka fito tuka ce tun da shugaban kasa an kama shi wannan abin da ya kamata ya hito wa mutane bayani su in ba haka ba za su yi yajin aiki za su yi eh, zanga-zanga za su fito su yi su gwada ma duniya ga abin da ake ciki to ni ku gani nake wannan abu in dai aikin ku ne na ku an hula hula tun da yayi wannan sai ku mishi adalci ku kyale shi ku bar shi ku ga yaya zai iya kare da wannan harkar kaka za a neme ku da ku da ita gani adawa da take adawa ita ma yanzu adawar ai daga baya in ba yanzu ba da suka suka gane ta lalle tahiya in ana adawa ba a yanta a watsi ake adawa amma dai ni na gane da yan adawar nijar duk lokacin nan da aka yi na shekara eh, takwas nan da aka yi ba su tsaya ba su kai adawa ba yadda ake yin ta tsantsatta ai an kaji ba kaluwar ka gani adawa da tarayya ta watanja ba ita ba ce wannan take wa shi isuhu a yanzu tunda adawar da aka ja adawa ce da ake ta constructive haske lokacin da aka yi har mutane 'yan tarayya ma sai ka rika cewa tsakankanin muhammadu isu da tanja akwai wani abu an ce kamar kowane sati sai ya ja mashi randar kwanta da ke da tsakankanin shi ke da abin nan akwai wata haraka da suke ba a so a sani an yan tarayyar ma suke cewa kamar akwai wani abu da yake tsakankanin shi da shi menene ko yasa kawai dan ya san da haka nan ne ya kamata ya ta tashi lalle akwai adawa amma a yi ta wadda za ta gina kasa ba wadda za ta raba kasa ba mm. balle ake wannan adawar ma mu yanzu adawa ma ce ma bai kamata ba a ce akwai ta a cikin wannan yaƙe-yaƙen da ake. Mm, ya kama samu haɗin kai. Mm. ana kashe-kashen kan nan ko bai kamata ba a ce akwai adawa. ni na so a ce shi shugaban kasar ya kira ya duka da su da yan adawa a zo a zama a yi gubernar union national a ci gaba da yakin wannan mutanen da suke handamar mutane a cikin duniya amma da yake kaga su a lokacin nan duk sai suka yi shuru an anyi in an yi mai yake da suna an an attack ko an yi wani abu lokacin da su hoto su yi dan bayanin su su abin nan su ce an yi su an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza to duka wannan ne suna yin bakin kokarin su amma adawa ni ji nake a wannan lokacin ba lokacin adawa bane balle hmm. yanzu kuma ma da wannan allo ta shigo malam zancen eh, na abin coronavirus kin nan zancen siyasa ma ne yanzu bai kamata ma a yi shi daga nan har zuwa tsawon lokaci to mala ba Allah ya sa su wannan kira naka magana tambaya ta karshe ita ce wani kira gare ka ga shugaban Muhammadu Isuhu musamman ga gwamnati tasa da ke wata jagoranci kasar Nijar zanca yau shekara wajen takwas da suka gabata eh to lalle Abdulaziz wannan tambaya da kamun tambaya ce mai muhimmanci a gare ni da ni kullum in Allah ya sa na samu inda zan faɗa albarkacin bakina ga irin wannan tambayar ina haɗi babu shakku babu wani tunani a kanta da farko dai shi dai shugaban ƙasa yana jin na mushi saboda abin da yake so ya yi, lalle in yayi shi ya gwada abu wanda ba ta wai a cikin ƙasar afirka zai yi komi ya tsara zaɓe ya sa Nijar a hannun wanda zai kare lahiyar 'yan ƙasa da lahiyar ƙasa. kenan zaɓe tun da ce zai tsara zaɓe kenan ya yi imanin da ba zai ci gaba da kama yadda ake ta ka huce da iko bayan wa'adin da aka baka mhm. kaga nan na ɗaya babban eh, babban abu ne na wanda za a na masu. na biyu kuma da ce zai yi kokari ya yi zaɓe ya samu ya sa Nijar a hannun wanda zai kula da 'yan Nijar ya kare 'yan Nijar ya kare 'yancin eh, eh, ta shi ma babban abu ne wanda yake yana da muhimmanci a gare amma a cikin gwamnatin wannan da kake hudu gwamnati lalle Muhammad Isu ya yi gwamnati wanda kashi ɗaya biyu zuwa uku da suka yi wannan gwamnati ta hiyar da ta yi a lokacin shekara takwas kenan sun yi aiki na a zuwa a gani. Sanda Idi kenan ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. To da yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kamuna shirin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lanketar wacce ta ruwaito cewa badakalar kudaden makaman da aka handame a ma'aikatar tsaron Nijar ta haddasa muhawara a majalisar dokokin Faransa bayan da wata 'yar majalisa Marie-Françoise Perol Dumont ta buƙaci ministan tsaron ƙasar Françoise Parly ta yi bayani dangane da wannan almundahana wacce a wani bangare ke shafar tallafin da Faransa ke baiwa Nijar domin tabbatar da tsaro ta hanyar rundunar Barkan abinda ake sa tamkar dara ce ta koma sabuwa. Jaridar Niya Info ta bayyana cewa 'yan adawa na ƙoƙarin fakewa da wannan badakala ta kudaden ma'aikatar tsaro domin samun karbuwa a zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 wato a tunaninsu wannan al'amari zai rage wa gwamnati kwarjini a idan talakawa alhali shugaba isuhu da kansa ne ya ba da umarni a gudanar da wannan bincike. jaridar ta ce an daɗe ba a ga shugabannin jam'iyyun na hamayya a fagen siyasar wannan ƙasa ba saboda haka suke yunkurin amfani da wannan dama don neman yardar 'yan ƙasa jaridar lactualite na cewa 'yan nijar sun fara nuna buƙatar ganin an gudanar da bincike a ma'aikatar ministan man fetur domin tantance abubuwan da suka faru a tsawon shekaru kusan goma na soma sayar da man fetur ɗin ƙasar a kasuwanni jaridar ta ce rufa-rufar da ke tattare da ayyukan haƙowa da tsarin sayar da wannan arziki da allah ya hore wa nijar ne ya sa jama'a bullo da buƙatar ganin an binciki cuwacuwar da ke tsakanin wasu jami'an gwamnatin nijar da chinese ɗin da ke da hannu a harkar man fetur mu da jaridar air info da ke cewa wani abu mai kama da roka ya faɗi a yammacin lahadi a ƙauyen tiko da ke a kilomita 19 a arewa maso gabascin garin torodi kusa da birnin yamai jaridar ta ce mazauna karkarar da wannan al'amari ya faru sun ce sun ji karar fashewar wani abu kafin daga bisani wani katon karfe ya faɗo tuni dai jami'an tsaro suka ziyarci wurin da abin ya faru sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai. Bonjour, au micro Idrissa